bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah wato yau da da ko yayi daga baki daya <coughs> waɗannan ya'yana ne duka masha Allah ga shi watan ta matan to malamu dai za nan gari yanzu matsala azimin ce tana da girma ta jahilci a zaman garin nan malamai da yawa sun zo iri daban-daban duk malamin da ya zo ya kama wazi a nan garin matukar ya saba da maganar sarkin nan inda ta haɓa da maganar sarki to insha Allah kuwa kwarinsa ya kare a nan ba kisa ba kuma amma ya bar garin to mu yanzu zuwan kana rahama ne saboda haka ce dama wannan yara in kawo su nan makarantar ka ko da shi ta ma na gaya musu ta ce mm. kullum su zo su ɗauki da madinin musulunci ni ma ɗin na nan ne ga baki ɗaya zai maza muna karatun a nan kuma kwanaki wani abu ya faru wannan yaran suna muna aiki da su a gona suna mu gyaran kara suna zan shi ina jin su ashe wai wannan yaron shi wai wata yariya ta masa tambaya ta shafa addinin musulunci ya kasa amsa mata ce to kaga da kuna zuwa makaranta da haka bata faru ba ce da mazan kasu nan kullum da yamma ko suna aiki za su bari su na su bari karatu mai ka tambaye yanzu tambaye su eh me tambaya wai da ma addu'ar shiga ban daki nake so ba ta da wahala Allahumma inni اللهم bika min al-khubusi wal-khaba'is اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث والكبائث أكرمك الله ni ma ina da tambaya ta fitowa ba gufranak gufranak alhamdulillah shikenan ka ji fa a takaice alhamdulillah mana da duk lokacin da mutum zai shiga banɗaki ana buƙatar ya shiga daga farahu saboda guri ne da yake ana ƙaddara cewa matattara ce ta ne. Hmm. to lokacin da ka zo shiga kafin ka shiga ba sai ka furta da bakin ka ka ambata hmm. a zuciyarka Allahumma inni a'udhu bika min khubuthi khaba'is wasu malamai suna cewa mina ash-shaytanir rajim sai ka sa kafa ka tako ka shiga hmm. in ka gama uzuri ka fito da kafar dama ka gofura nak shikenan insha Allah ana da yaki na cewa ba matsala mm. abin da ya kamata ni malam litafin eh, littafin da za mu fara da ku sai mu fara da muktasar al litafin a hadari kusan yana daga cikin littafin da dai kowane musulmi ya kamata ce ya fara budewa da shi musamman ka duba shimfiɗar littafin mai littafin mace a wali ma ya jibu farko abin da yake wajaba ba makallafi a bisa baligi ta wa imani ya inganta imaninsa sun ma ma'arifatu sannan ya san ma ya sulhubi abin da zai gyara da shi wato farba ainihi farallan ainihinsa hmm. iya wannan shimfiɗar ta wadatar ka gane cewa yana da kyau kowa ya fara karanta wannan littafi domin ya san wasu hukunce-hukunce na tsarin addini shi jahilci ba daga cikin uzuri domin ya kira ana da yaƙini ita ce aya ta farko da Allah ya fara koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi karatu da haka babu hujja mutum ya je wa Allah a jahili saboda ɗalabar ilmi mafarilatan, hmm. ala kulli muslimin wal muslimat wannan ma ingantacciyar magana ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi hmm. da kowane musulma hmm. da haka wajibi a nemi ilimi duk inda yake ko ya kai daga nan zuwa ƙarshen duniya ma'ana birnin sin Allah ya samu ah, dace mun gode malam mun gode malam ni ma ina da tambaya to ki mata mai zaki to ko tai yi zami to a ki mana ya kuma je kuma je ka fata guri ki tambaya tambaye shi ka je da ka dawo nan ma a ai gashi nan bakin ya ki rufuwa daɗi ya ishe shi ya je ya ga bawan Allah to ya kuka da shi kuma na je ya koya min karatu ya koya min qur'ani da yadda ake sallah a daga zuwa har da karatun qur'ani da yadda ake sallah eh. masha Allah masha Allah to da me da me aka koya ma a sallah ya koya min yadda ake tsayuwa a wajen sallah kuma ya koya min da kyau mahina to a gwada min in gani mana tashi in gaya aka yi ya ya koya ma komi na sallan nan ga ya ake tsayuwa za ka fara kallon gaban ka ka sai da komai ka ya kalla masha Allah hmm, wato ya fuskanci alƙibla kenan hmm. komi ya fuskanci alƙibla eh. masha Allah to eh, in zai rufu kuma ya zai in kai kabbara da kyau mahena sai a ce mai a cikin ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi masha Allah zauna ka biya ne zauna ka biya mahina ka biya a'a to Allah ya albarka Allah ya albarka Allah sa ai mai amfani mahina a yanzu ka dora zuwa karatu yanzu ka dora ni ma baban naka yana dawowa zan ce mishi mu fara zuwa in har yana koyawa har mata ni ma sai mu shiga a fara koyawa da ni ko kuwa ha eh mana kai ko kana samu wannan karin zo nan gaba ka zo ka fi ni ilimin a eh mana Allah ya albarka ma hina Allah ya albarka ma hena. Ya ranga sai wani sun koyar da kai kake ne. Anya azumin nan ne zai kai kuwa? Zan kai. Ka tabbata? Eh. to kenan mahina Allah ya albarka Allah ya albarka malam ya halatta a yi wa mace auren dole to auren dole baya daga cikin abin da tarbiyya ta addini ta yadda da shi saboda mata na da yanci kamar kowa ba kamar zamanin jahiliya ba da ake saka mata a cikin sahun gado da haka abin dai da aka sani shi ne ana cewa auren fara na iyaye ne saboda ita macen ba ta da hankalin gane wanda ya fi dacewa da ita to idan har iyaye suka yi mata zaɓi to akwai buƙatar a ba ta dama har masana na cewa idan aka tambaye ta kina son sa idan ta yi shiru fuskar ta kuma bata nuna damuwa ba to akwai yiwuwar cewa kunya ce ta sanya bata ambata hakan ba amma idan ta gyaɗa kai ko ku ta ce a'a gyaɗa kai yare ne na dukkanin kowace al'umma ta duniya an tabbatar ba ta da ra'ayi to akwai buƙatar a janye domin da ita ce za ta rayu da shi wannan miji da haka sai a canja wani har zuwa lokacin da ake ganin an samu wanda yake mai tarbiyya mai kuma addini wanda zai iya rike yar yadda ya kamata insha Allah to malam ya halatta idan mace ta ga wanda take so ta yi mishi magana eh hakan ba laifi bane amma akwai buƙatar kafin mace ta sanar da namiji cewa tana son sa ta tabbatar da ingancin wane ne shi domin kada ta je kowa da zarar ya burge ta je ta faɗa ta ce wai an ba ta hujja an ba ta dama ta kai kanta mace na daraja da kimar da ya kamata ce ta san me ya kamata ta yi domin tsere da mutuncinta da kuma na iyayenta ko a tarihi akwai mata da dama da suka ga wanda suke so kuma suka sanar kuma ba a ga laifinsu ba yana da kyau idan mace ta ga alkhairi a gare ta a gun wani namijin ta yi iyayenta ko da ba ita ce ta furta da bakinta ba in tana da wani wanda za ta sanar ya nema mata ba laifi ba ne ta haka Allah alam malam sai tambaya ta ƙarshe Allah ya sa na sani ya ake ramakon sallah idan bakon wata ya tafi to kamar yadda aka kira shi da jinin al'ada inda aka ce abu al'ada to abu ne da mutum ya san shi kenan ita mace ta san lokacin da wato al'adar take daukewa idan ta dauke ta sai ta auna sai ta ga a wani lokaci ne idan da safiya ne to dama ta san cewa idan ta yi wanka tana da bashin sallar asuba idan da yamma ne jini ya dauke sallar azahar da la'asar lokaci guda suke shiga garayi don haka idan har ta ga cewa jini ya dauke mata da yamma to idan ta yi wanka to tana da ramuwar sallar azahar da la'asar haka zalika idan da daddare jini ya ɗauke ko ƙarfe nawa ne sallar magarba da isha su lokaci guda suke shiga garayi to akwai buƙatar sai ta rama sallar magarba ta kuma rama sallar isha ko da kuwa mantawa ta yi ko ko daga safiya sai ta gane cewar ai jinin nan da daddare ya ɗauke mata to wannan rama sallar waɗannan biyun na dare sai ta kawo su sannan za ta yi sallar asibar da take a cikin lokacinta wallahu alam Da malam godiya nake. Allah ka samu dace. Yi musu magana. Wannan tunanin da kuka yi shi ne abin da ya kamata. Don ya kamata kafin a fara zuwa gare shi, a fara isar masa da saƙo. Eh, na gama rubuta komai, har na ba hannu, kuma ta tabbatar min ta ba jakada. Ina fata dukkan tambayoyin da na faɗa an rubuta su daidai wa daida. ba tare da an samu matsala ba iran eh, ke daɗe an rubuta shi da kika faɗa kuma insha Allah ba za a samu matsala ba ko za ki gaya min me da me na tambaya tambayar ki ta farko kin yi tambaya ne akan sallah idan mutum zai sallah raka hudu sai ya raka uku sai ya manta ya sallama ba sallah ba ta cika ba abinda kawai kamata shine sai ta ya ƙara so ragowar sallarsa da bai fara ba idan ya gama wannan sallamar da ya ta zama ƙari kenan a cikin sallarsa to bayan ya yi sallama kawai sujada guda biyu shikenan sallar ta gyaru insha Allah tambaya ta biyu kuma akan azumi to azumi dai wajibi ne Allah subhanahu wataala ya faɗa ya wajibta shi akan kowane musulmi da haka ya zama dole kuma ya wajibta shi akan mutanen ma da suka zo kafin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kyau abin da zai tarbiyya ta addinin musulunci ta zo da shi shine a jinkirta yin sahur ma'ana ya zamanto dab da alfijir ya keto ake so mutum ya sahur buɗe baki kuma an fi son da zarar an ji an sha ruwa rana ta faɗi an ji kiran sallah shi kuma wani yana nuna maka adalci irin na addini hmm. baya son ka sha na uku kuma akan zakka to mafi saukin abin da mutum zai fahimta shine duk shekara ana fitar da ƙididdiga ta abin da yake shine adadin dukiyar da idan mutum ya mallake ta zai fita mata da zakka kamar a bana ta kai miliyan biyu da doriya to kaddara mutum yana da jari na miliyan uku to idan har mutum ya samu kansa haka to sharaɗin ne, dukiyar sai ta shekara ana juya ta bata ragu ba ana samun riba a kanta to ribar da ka samu ba a lissafi da ita adadin uwar kuɗin da mutum yake juya za ka kasa ta kaso arba'in sai ka ɗauki kaso ɗaya sai ka ba zaka kaga in dai har dukiya ta shekara ana juya ta ana cin riba in ka kasa ta arba'in na tabbata ribar da ka ci a cikin kuɗin ta ninninka adadin abin da ka ci da ke zuwa kuma dokar ita ce kar ka ba wa wanda kake ciyarwa sai wanda ba ƙarƙashin kanki ba misali na farko da zamu mu iya ganewa shine tsakanin miji da mata miji ba zai ba matarsa zakka saboda ita hakkinsa ne sai ya ci da ita ko ta fi kowa kuɗi a duniya shari'a abinda ta ce sai ya bata abinci sai dai idan ita ce ta yafi amma ita mata ba wanda ita ta nemo hakkinta ta ba mijinta ihsani ne sai in ta ga dama da haka ita nauyinta baya kansa tana da dama da idan tana da dukiya za ta iya ba mijinta wallahu alam kuma na rubuta su kamar yadda kika faɗa gaskiya ne to ke kuma wace tambaya ta kai masa na san duk abin da na tambaya yanzu ya isa gare shi wallahi da yayan kai sai su ba mu dama sai mu mana. ce su tashi yaran. Magana ce ni da kai da sirri. Ni yanzu a duniya Buri na da yawa amma dai muhimmi na yanzu kwa ɗaya rage mu wannan ya tawo adama ina son gawaranta. kuma malam adama ka yi nake so ka zama mijinta ka ta ya salam hmm. malam shehu yau din nan ba a kwana ba makai magana akan haƙƙi da kuma 'yanci da addinin musulunci ya bawa 'yan uwa mata hmm. idan har za a yi haka kenan kaga in koma gidan jiya ya kamata a bata dama ita ma ta rayu da zabanta eh ala gaba ta malam ai mun zauna na tambaye ta amince ta amince wata na lura akwai wanda take so ita ma zuciya ta domin a tambayoyin da ta yi min sun yi kama da haka to a to Allah ka samu dace amma ina ganin bai kamata a ce an yanke wannan hukuncin ba ni dai kaga tafi ne ga domin auren yarka ba zan iya rayuwa a cikin nan ba dan sai na tafi to malam ai aure aure ne in dai an yi auren malam duk inda zaka je isa wala ku tafi malam shehu na'am a gaskiya na'am da ban yi niyyar gaya maka waye ne ba bawan Allah bawan Allah amma bawan Allah sakamakon wani abubuwa da suke faruwa kuma da aminci haka ne ya kamata in sanar da kai kowa ne. Waye kai? Ni kamar yadda ka sani bawan Allah ne. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah ba. Tsaya, na ce tsaya in fita daga motar nan. Ah, me ya zafi haka? Ha!